wannan karatun na muku mana yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hubat albidaya fi usul alfiqh mafari ko matakin farko game da sanin wato ainihin ilimin tushen fahimta ta addini sai ce albabu tasu shafi na sha takwas babi na tara ƙawa'idu fahmin nususu shari'iyya ƙa'idoji dokoki tsare-tsare da ake da su wajen fahimtar gundarin dalilai da bayanai na dokokin addinin musulunci ya za a yi kafin shi alƙur'ani yadda Allah yake nufin bayaninsu ya za a yi kafin shi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ta su ake cewa ƙawa'ido fahimin nususi shari'iyya ƙa'idojin da malamai suka aji suka tattara suka yi bayaninsu don ka iya fahimtar gundarin bayanan da dokokin addinin Allah suka zo da shi imma a alƙur'anance ko a hadisance sai ce wa fi hitna ashara dabiqa akwai wato bayanai masu tattare maka abin da babin ya kunsa ɗai ɗai ɗai har guda goma sha biyu الضابط الأول بيان نفرقو مي تتري ونساشي نباب قائد جن فهمتر نسوشين شريعة المجمل abinda malaman usulu suke cewa al-mujmal lafazin da malaman usulu suke kira da mujmal furici wanda malaman sanin ka'idodi yadda ake fahimtar addini ko dalilan shari'a suka rada wa suna al-mujmal sai ma da yace mahtamala akthara min ma'ana idan malaman usulu suka ce da kai wannan lafazin wannan furicin mujimal ne abinda suke nufi da shi dukkan lafazin da ya shi fiye da ma'ana ɗaya ka faɗi lafazi amma yana ɗauke da ma'anoni da yawa to sunan wannan lafazin mujimal idan ka nutsu cikin ayoyin alkur'ani sai ka ci karo da wata aya da take lafazin wani furici kuma yana ɗauke da ma'anoni ba ɗaya ba ba biyu ba ko yana ɗauke da ma'anoni fiye da ɗaya an fahimta to sunan wannan furicin sunan wannan lafazin mujmal ya kamata ka san me mujmal a alqur'ani sai baka dama ka fahimci me mujmal a hadisan manzo sai baka dama ka fahimci maganganun manzo to shine malamai wannan almujmal din da ya faɗa shine wani lokaci malamai suke cewa almubuha san farko da muka yi bayani akwai inda aka kawo magana mubham mujmal wanda aka mun tambaya akan su sai ayi hakuri bayanan su za su zo to yanzu shi ne muka zo ga inda bayanan yake an gane ko a shafi na sha biyu sanda muka yi babi na biyar da magana akan as-sunnatul nabawiyya a karkashi a karkashin babi na uku ya ka cewa as su tufassilu mujmal al-qur'an kun ga mujmal din yazo ko wa mu bahamahu to an an ce mujmal wani lokaci shi dai malamai suke cewa mu mubham din shi suke cewa mujmal an fahimta ko to yanzu muna bayani akan al-mujmal ne mujmal lafazin da ya kunshi fiye da ma'ana daya a wani lokacin ko malamai suna cewa shine lafazin da manufar abin da ake nufi da shi ta boyu ta yadda ba za ta iya bayyana ba sai an samu wani bayani karara to wannan lafazin shi ake cewa mujmal suka ce kamar lafazin as-salatu kaga shi suna bada misalai da shi kamar lafazin az-zakat kamar lafazin al wannan lafazan suna kaiwa da kawowa tsakanin ma'anonin da harshen larabci ya ba su da ma'anar da shari'ar musulunci ta ba in ka zo kana neman fassara a salatu a larabci abin da za su gaya maka addu'a addu'a ita yake nufi da as-salatu in ka zo kana neman ma'ana as-salatu a bayanan Allah da bayanan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cikin Qur'ani da hadisi in su maka bayanan as-salatu suna zuwa maka tsayawar da aiki a kabbara harama a fuskanci al'ibla a karanta fatiha da sura a yi ruku'u a ɗago a yi sujjada a yi waye a yi waye a yi waye a tafi a kai ƙarshe a yi sallama su kuma shi suke cewa sallah sai ka zo ka ci karo da kalmar sallah a cikin alkur'ani sai ka zama kana da wurwura to addu'a za ka fassara ta ko ka sallah mai ruku'u da karatun alkur'ani da za ka fassara an fahimta to wannan lafazin sallah ya zama maka mujmal domin ya zo da ma'anoni da ba ka da guda ɗaya tantantacciya da za ka rinjayar nan take an fahimta to kaga akwai sanda za ka zo ka tarar da asalatu ta zo da ma'anar addu'a kamar da Allah ya ce wa salli alaihi inna salataka ta lahu ya kai manzon Allah ka yi musu addu'a addu'a ka nutsuwa ce a gare su ba za ka ce annabi ya musu sallah ana nufin izo ya sa wani a gaba ina man ruku'u da sujjada ba ko to akwai kuma sanda an faɗi cewa wa aqimu salah ba za ka ce abin da ake nufi da a za a tayi, ko kwaye ki daga sai ta addu'a yadda wasu suke wannan fahimta saboda rashin sanin shari'a sai kawai sallah addu'a yake ne ba wani a ce wani a hudu a zahar a hudu la'asar raka a uku magarba a hudu isha a biyu asuba kawai inda dai lokacin ya kai addu'a kayi sallah an fahimta to rashin sanin ma'ana da ake nufi in an faɗi wannan lafazi ɗaya daga cikin manusa wacce ake nufi shi ke jefa mutum irin wannan halaka sanin kuma hakan shi zai baka damar ka zama ka fahimci alqur'ani dare dan ka fahimci hadisi dare to shine mujmal lafazin da yake da boyayyar ma'ana ko kuma ma'anonin da yake kunshe da su ba a da tantantacciya guda ɗin za a ce gata sai an nemi wani abu da zai karfafi rinjayar da ɗaya daga ciki to haka an ka ɗauki a asalin zakka abin da ake nufi tsabtata abu da tsarkakuwarsa amma sai kuma shari'a ta ba shi ma'anar shirya kuɗi daga cikin gudunka ka bayar ko shirya wasu dabbobi daga cikin dabbobinka ka bayar ko ko ware wani abu daga cikin amfanin gonanka ka bayar to idan ka zo ka ci karo da zakka za ka ɗaukar sa a ma'anar ɗarki kawai ko ko a ma'anar cire wani abu daga cikin dukiya a baya an fahimta to wannan lafazin zaka zama maka mujmal saboda kai kawo da yake tsakanin ma'anarsa ta shari'a da ma'anarsa ta yare to haka hajji ma asalin abin da ake nufi da hajji nufatar wani abu ko ziyartarsa sura ka sai to nufi in an ce alhajji nufi to ya za a fahimci hajji ta nufi ka nufi wani abu da kuma hajji ta tashi daga garinku ka tafi wato alin garin Saudiya Makka ka je ka zagaya ɗakin Allah ka yi sa'ayi ka yi zaman arfa ka yi suna mina ka yi na muzalifa ka yi waye ka yi waye a fahimci wannan ake nufi hajji ya zama yana kaiwa da kawa tsakanin ma'anarsa ta yare da ma'anarsa ta shari'a an fahimta to wannan mujmal ne duk lafazin da yake da wannan sana ma'anoni barkatai da ba za ka iya rinjaya da wata akan wata ba sai da wani dalili da sunan wannan lafazin ta ma dai ana fahimta to sannan sai yake magana cewa donar jihar ba tare da an samu rinjayar wata ma'ana akan wata gashi na dauke da ma'ana kaza yana dauke da ma'ana kaza ba za ka iya rinjayar da daya kan daya ba sai da wani dalili to ne shi yake ce mujimai sai ya ce wal mubayyan a ci gaban ƙarin bayanin da yake ƙunsar mas'aloli masu yawa na wannan babi ita wal mubayyan abinda malamai na usulu suke kira da mubayyan ma dalla alal ma'anar murad shine lafazin da yake nuni a kan ma'anar da ake nufi kaga sabon banda wancan shi wancan ya zo da ma'anoni fiye da ɗaya amma ba zai iya rinjaya maka wani akan wani wannan kuma da ya zo shi kuma na rinjaya maka da ma'ana kaza akan kaza shi yake ce mu bayyana shi ne dukkan lafazin da aka kawar da rikicewarsa shi yake ce mu bayyana lafazin zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza amma wannan ya zo akan kaza ake nufi ba magana a dauki ta ba an gane to na lafazin da ya nuna ma'anar da ake nufi ya tantance shi yake ce mu bayyana misali suna faɗa cewa kan zo ta salo daban-daban shi ne lafazin da zai bayani ya iya kasancewa ta aiki ya iya kasancewa ta magana ya iya kasancewa ta tabbatarwa ya iya kasancewa ta bari yanzu misali sallar tarawih ai ana ne umarni da da sallah ko sai kace tunda ya ce a tsayar sallah duk wata sallah da su da ce Allah ya ce wa aqimu sallah ko da sallah umarni ya ba saba umarnin Allah haramun ne sai ka ce kai ai ba duka sallah ba ce farilla da mai ka dogara sai to ai abin da yasa muka ce ba kowace ba shi tilas kaga ashen manzo ya jagoranci sahabbai sai musu da wasu kwanaki uku ko hudu sai dai na fitowa sai shi dandazo har gari ya waye su watse shi bai zo a yi wannan sabar da aka sanar da shi ba fa zuwa sallar nan da kai wannan nan ka ci gaba da yawan sai ce a abin da yasa na ki fitowa ina gudun amma muku da ita tilas dole ku kasa ku sai muka ce wannan bayanin na manzo na kin zuwa ishi gaba da ya musu wannan sallah barin yin daɗi bayani ne garai mubayyin ne dalili ne mai bayyana cewar sallar ashan ba wajibi ba ce an fahimta ko kuma misali wasu za su iya daukan cikin ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layl masana masana sallar dare bibi ce in ka tsoron asuba ta yi yi wuce sai su zo ce to ai yi mana bayani cewar ko da yake bibi bibi ce kakka dauka ba ta da iyaka in za ka yi bibi sau ɗari za ka iya a shi dai aisha ta ce bai wuce sha ɗaya ya yi da yawa sha uku to kama an biyu biyun za ka yi haka ba shi ne kai sunna an fahimta wannan aikin da ya aikace to bayani za ka iya ɗaukan wato wannan abin da ita ce mu bayyana abin da aka fayyace bayanin dalilin da ya zo da shi bayanin ka ce da shi mu bayyana dalilin da ke bayyana abu an fahimta to shi zaka an ce mu bayyan lafazin da aka tantance abin da ake nufi da shi shine mu bayyana sannan sai ce to in ka zo ka samu kanka ga mujmal ga mu bayyan an gane ga abin da yake daukan ma'anoni da yawa ga wani mai tantance ma'ana daga cikin ma'anonin abubuwa sai ce to wa yuhmalul mujmalu ala mubayyan yadda malamai suke yi su fahimci abin da shari'a take so a yi garin ana daukan lafazin da yake ne ma'anoni barkatai ba a samu rinjaya ɗaya ba sai a dora shi akan wanda ya zo ya tantance ma'ana ya ce ma'ana kaza ita ce abin da aka duk sauran ma'anar da ba nan ba ka batta in Allah yana magana sallah manzo yana magana sallah ka ɗauka mai ruku'u da su da ake to su suka zo da wannan bayanan ba wancan ba ba za ka tafi kan wancan ba sai da wani dalilin a daidai wata gaba za ka ci to nan kuma ba wancan ake nufi wannan ake so da ka in abu ya zama mai harshen damo da bahaushe ke ce to aka samu wanda ya tantance harshe daya akan daya to shi ake aiki da shi ba a ɗauko wancan mai harshen damo a ce shi za a aiki da shi ana fahimtar bayanin ka'idan nan da muka yi a bayan kuma wanda take nuna a kan idan abu ya zo kamar wanda ya fito wafi aka fi sanin ba tsaya a kan shi kafin a tafi wanda ya yawwa kusan kamar haka to wannan ma wani salo ne na rinjayarwa akwai salon rinjayarwa na cewar ma'ana abu da ya fi zama gare zahiri ita yake yake da ita kafin a tafi ɓoyayya to nan kuma ana magana cewar abin da yake wannan gare ne wannan gare ne amma wanne za mu ɗauka a ciki ko kuma ce duka ake nufi ka ba zai ba duka to wanne ake nufi to in ka samu bayanin da yake nuna kaza din to wannan za ka tafi akai ba za ka ɗauko wancan mai harshen dama ka ce kai kana nan akan su an fahimta mana nan na ga sun sa wa yuhmalu al mujimalu alal mubayyan shine ya fasara za ta kasance ke ana daukan abin da yake da ma'ana da ta wuce daya a dora shi akan me ma'anar da ya tantance sai aiki da tantacciyar ma'ana ma'ana ma'aunin su sikelin aiki da abin da yake da harshen damu a dora shi akan me tantanciyar bayani aiki da wannan bayani an fahimta yawwa eh shi ma'ana su Qur'ani da hadisi sannan sai yake cewa wasu lokuta tantanciya tana iya zuwa daga harshe yanzu misali za ka tar da kalma tana da da ma'ana ɗaya misali al'ainu ana faɗa ana nufin ido al'ainu ana faɗa ana nufin inda ruwa yake uku kan gane idon ruwa kuma ana iya faɗarsa ba ma wannan ake kamar ne kambun baka an gane shi ke sai aka zo da mara lafiya rangaranga suka ce ka ina jin kambun baka ne ya ce kana nufin ruwa na bubugowa daga jikinsa ana nufi aga ko kuma kace ina jin kambun ai kambun baka ne ya ce ana nufin idansa da ike gani da shi kaga anan yanayin da aka samu kai a ciki ya tantance mana ma'ana guda daga cikin ma'anonin wannan mujimal din saboda ka yanayin shine mu bayyana shine mubayyan eh shine mai bayyana mana abin da ake nufi ana amma da aka zaka tar da ruwana bulbul bulbul shi kai wannan ainin gane da shi ko sannan ba za zuwa ce da mun kan mun baka yake nufi ba ko me yadda ko ba za kuma za ce da mu kwaye ido ake nufin mumiyarta dan mu ga kwaye ido a gurin an fahimta to kaga akwai sallan bayin ba ta lalle zama qur'ani ko hadisi an fahimta akwai sallan qur'ani ne ko hadisi akwai kuma sanda karina wani abu da za ka dogara da shi ki karfafi bangare kaza kan bangare ka to haka tana faru Ita abdadu tsani bayani na biyu mai tattare maka wasu mas'aloli na wannan babi al'am bayani akan lafazin da ake cewa am gamamme huwa al-lafzu al-mustadrik li kulli ma yasluhu lahu shine dukkan wani lafazi da ke kunsa yake tattare istigraf shine ka ka ka ka ka ka abu ka ka ka an gani akan ce istagraka hulma ruwa ya dilmiyar da shi ai kaga ga wanda yake dilmewa cikin ruwan yake ruwan ya gama ya kama shi ko ta ina to al-lafzul lafazin da ya tattaro ya kunshi in haɗe da kulle ma yasluhu lahu dukkan abin da zai iya shiga karkashin sa asal wahida a karo guda kana faɗa za a kalu haka malamai suka ma da misali da kamar lafazin al-insan mutum kana cewa mutum tun daga kan annabi adam har wanda za a zo a haifa nan kashi da sai shi a to wannan al'am suna da za ka furta shi ya kunshi dukkan ɗaiɗaikun abin da kalmar ta kunsa ya kunshi namiji ya kunshi mace ya kunshi yaro ya kunshi babba ko duka ya kunshi mai lafiyar cikin su ya kunshi mara lafiyar in dai insan to wannan shi ake cewa annafzul am lafazi mai gamewa ina da sigogi salo salo daban-daban su ma da in tafiya ce tafiya za mu faɗaɗa su suka ce bai zama shi allafazul am sai suna ne za ka sa a bangaren suna ake samun su allafazul am a furta suna kuma ya zame duk abin da zai iya shiga karkashin su ina fitar da wasu jinsi jinsi na wannan abu kana cewa almomin duk wanda ya bada gaskiya ya shi ko mace ko namiji wanda ya bada gaskiya an gane ku kana cewa alkafir duk wanda ya bintsire wa Allah ya shiga shi Allah su kuma ka gane ku yawwa to saboda haka su ake cewa al-lafzul am sai ce wal khas in kuma ka ji malaman usul sun ce da lafazi khas ne kasuru hukumul ani to shine takaice hukuncin gamamman lafazi ala ba'di afradihi akan wasu kun abin da ya kunsa wa yuhmalu al'am ala al-khas to a yanayin irin wannan ana dora sunan da yake gamamme akan me keɓance wasu daga cikin abubuwan da ya kunsa a tsaya su misali wasu lokutan sun ce khas suna cewa abinda ake nufi da shi fitar da wasu sashi daga cikin abubuwan da lafazi yake kunsa shi yake cewa khas ko tafsiri yanzu misali mun ce al yana daukan duka namiji da mace yaro da babba ko ku sai zamanto a addinin musulunci ana gaya mana cewar doka ta aiki da umarni da barin mummuna a kama ka da laifin kayi mummuna ko a baka ladan kayi kyakkyawa a musulunci tana taƙaita ne iya yi mai hankali ko an fahimta shi kenan sai aka zo ana maganar illal insana lafi khusr duk mutum taɓaɓɓe ne asararre ne illal ladina amanu wa amilu salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai shi haka za ka tambaye ka jariran da suka mutu sai ci aba da su dama aiki. an gane saboda ai dama shi taklifi ina shafar mai hankali baliki to za ka iya cewa illal insana ɗin da aka faɗa ba duk ma mutum take ne wanda ya kai manzalin hankalta abubuwa kuma ya balaga shi ake magana inda ya hankalci abubuwa ya balaga amma bai yi imani ba bai aikin kwarai ba to da shi ake to ashe ka ga ma'anar al'insan da take game komai a nan an keɓance ma'anar ta iya wasu adadi an fahimta to shi ne ake cewa akwai sanda za a zo da lafazi wanda yake gane abu amma kuma ya zamanto an keɓe abin da yake magana akan wasu an gane ko Ku da wasu daga cikin abin da wasu ya kunsa yanzu misali za ka tarar da eh, yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa atazilun nisaa fil mahid ko za ta tambaya ka game da jinin al'ada sai aka ce ka shi jinin al'ada kazanta ne ku ƙaurace wa mata lokacin da suke jinin al'ada an gani ta shi kenan sai ka ce matan iya na aure ake nufi wani ya da kajin mata ake nufi sace a magana da ake ta masu aure haka za ka ko ya su kawo mace ka je ka biya bukatar sha'awa da ita ba ba dabbobi muke ba ko to sai ka ce wannan lafazin in ka kalle shi gaban mene amma ne an keɓance shi da wasu ba kowa ake nufi ba an fahimta to irin wannan ka fitar da wasu abu daga cikin ko ka tsaya da ma'anar abu akan wani to shi ke cewa kasu an fahimci bayanin saɓanin a zo a ce misali na fazila da ma'anoni wace ma'ana za mu ɗauka wace za mu bari shi da ana ake magana mujmal da mubayyan ko ko mubayyan wani lokaci ana ake samun irin wannan amma an zo ana magana cewar hukuncin da isha fi kaza wa aka ɗorawa kowa da kowa ko ku an ware wasu banda wasu an fahimta ana ake magana an sakhaf an fahimta ko to shine cewa wa al'amu ala khas a ƙa'ida ana ɗora abin da yake gamanne akan wanda yake keɓantacce sai aiki da mai keɓewa sai a bar mai ganewa yayin da aka zana magana to ai an nisa masu haila ana samun masu aure ana samun marasa aure wannan tana haila wannan ma tana haila wannan mai aure ce wannan mara aure ce wanne Allah yake nufi a ba ta da nisa sun na yi an gane ya ce masu auren yake nufi shi wannan lafazin kafin ko da an ka kalle shi ya zo a zuban as an fahimta su da ka da aka tashi in abu ya zo ga gaman ne ga kuma wanda yake keɓe to ana dora mai ganewar akan keɓantacce an fahimta to shi ne wannan shi ne ne irin wannan da fasa da misalin na kamar mata da yan jina haila dinna shi ne za a yi cewa min babu zikir al'am wani yuradu da jihar khusus a faɗa a game amma wasu ake nufi ba kowa ba haka suke abu da kuma kawo kasu amma kuma ana nufin a to shi ma wani lokaci na faruwa irin an faɗe shi kamar ana nufin wasu ke ɓanta tuwa ke nufin su kuma zama ya gama kowa. Eh. nan magana mujmal da mu da mu bayyana aiki kan da khas na ga iya su ukun za mu ɗauka Allah ya kama wani satar sai mu sake wa wasu. Eh. wannan babu wannan shine lafazin da ya haɗe ya ƙunshi. duk abin da ya dace shiga ƙarƙashinsa duk atal wahida ko atal wahida karo kuda da kafaɗa kowa zai fahimci haka kana cewa al karu guda kuwa zai gane cewa ba ka nufin tumaki ba ka nufin awaki ba ka nufin doki ba ka an gane kawai iya mutum da kafa zai kake ko to ne dafa atal ba yawwa na kuma ya shawa a tana taimaka mutum wajen fahimtar addinin musulunci sosai ma kuwa ai faɗa abu ne kaji ga inda aka sa eh kwarai kuwa ƙwarar ko ba na abu Allah ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu